masu kalamu barkamu da saduwa da ku yau za mu muku nuna muku haɗin da idan ka yi shi za ka daɗe kana yin jima'i ba ka kawo ba akalla mu ce eh, wani kai wannan haɗin zai baka dama ka yi awa uku zuwa ɗaya ko ɗaya da rabi ba ka kawo ba wannan ita ce ake cewa dinja fauda so mutum zai nemi dinja fauda ne ga kamar haka yadda kuke gani za ka zuba ta daidai yadda kake da bukata so mun sa ginger fauda kafin sai kuma cinnamon cinnamon cinnamon kowa ya san daman cinnamon yana da amfani sosan gaske akan ci shi kaɗai ma idan ana so a yi sadu da iyali maganin kar a kawo da wuri to ga cinnamon kamar yadda kuke gani da ginger powder a ciki sai cinnamon to bayan ka sa ginger powder da cinnamon sai kuma zuma da ta fiyo zuma kamar yadda kuke gani so za a sa zuma so idan ka sa zuma za ka cakuɗa shi ka cakuɗa shi ka cakuɗa shi ka cakuɗa shi za mu kara zuma saboda garin da muka sa ya yawa ya yi yawa so za mu ɗan kara zuma ta kun ga fiyo zuma ne fiyo zuma ne kamar yadda kuke gani so za ka cakuda ka cakuda ka cakuda da cinnamon da ginger powder da kuma zuma ga yadda ya zama gani kun shi kun yadda ya zama ya zama wani abu daban so mutum zai sha idan zai sadu da yalin shi zai sha so ina tabbatar muku da cewa wannan haɗin zaka daɗe kana jima'i ba ka kawo ba balantana ma har matanka ta ce ka gaza wannan duwan da muke nuna muku ya kamata ku rinka yin su sun fi da yawan magungunan da kuke zuwa kuke siya wanda ba sa aiki ma magungunan sun yi aiki so yawanci da irin wannan abin ake haɗa shi so kaga baka da buƙatar ka je inda abu ne da zaka iya yi da kanka lokacin da kake da buƙata so ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa yadda za a sanar da ku da zarar mun sa sabon bidiyon mun gode